Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na ci gaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ja makon da ya gabata muna duba batun takin zamani da manoma ke ci gaba da kokawa kan tsadarsa da karancinsa a ƙasar ghana a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin hamza adam ya fara da tambayar shugaban manoman kasar Ghana kamar haka. Na kuwa tuntubi shugaban manoma a kasar Ghana Malam Abdulrahman Muhammad a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwa da gwamnati ta fitar ga dai bayanin da ya yi mini. Mun dai san dai alamari ya yi wuya don saboda abin da yake cikin global wealth batun na duniya ne ba batun kasan ghana kadai ba ne saboda shi yanzu fertilizer ya yi wuya a samin shi to na biyu ka gani fertilizer nan da muke noma da shi na gaskiya rashin samun organic manure yadda ya kamata ne ya sa because ka gani wannan eh, fertilizer eh, inorganic fertilizer nan da muna yi na yana kasi kasan in ka lura da kyau yana kasi kasan nan saboda shi ya bari inda kana sa 5 bas ne cikin landinka kan kai noma wurin na ya kai shekara uku to yanzu in ka sa 5 nan bai yi sai dai ka sa kamar 7 ko 8 kaga wannan ba alheri ba ne amma da suka fadi haka akwai abubuwa da yawan da ya kamata gwamnati ya sa kai tukuna wannan abu ya faru don saboda ka gani organic manure nan da suke magana nan batun shi yana da wuya kwarai saboda shi in gwamnati na so a mai da hankali cikin wannan to sai dai gwamnati ya taimaka sosai ya sa hannu sosai ya taimaki manomi. Profesan kace batun eh, takin eh, gargajiya yana da wuya kwarai ban fahimta ban. Yana da wuyan yi domin yanzu haka an ka duba shi na taki na gargajiyan nan in za ka sa ka san inorganic manure in ka doki one bag ko dai mu ne doki dai kamar shi ne ake sawa wa ika yadda a greek suka faɗi kenan amma wan sai ka sa ya kai kamar kataku goma ka iya ka samu results nan kamar yadda za ka sa three bags nan to in ka duba kataku goma just for only one, one acre multiply millions of acres how many millions of uh, organic manure ne ya kamata ku produce saboda shi yasa nake yana da wuyar na. a matsayinka na shugaban manoma a kasar ghana Eh, wani shawara kake ganin zaka ka baiwa gwamnati domin ganin ta cimma wannan manufa na ganin an sarrafa ainihin takin eh, gargajiya a nan kasan Ghana? Mu dai abin da muke gwada ma gwamnati ne kamar ba mu ciya wannan ba domin kagan tun dama organic eh, compost na in za mu yi shi abu biyu ne ya kamata mutane su fahimce. Farko abincin da kake nome ciki yana baka lafiya. Gida na musan da wannan. na biyu kasan nan da kansu bai mutuwa kamar in ka sa organic fertilizer amma ba batun ta wannan ba ne ya za mu yi mu kai wurin nan ne maganan nan ne muke cewa gwamnati sai ya mika hannu amma in ya yi guntun hannu to ba za mu yi mutu ko ina ba gara a dai ba ka ce gwamnati ya mika hannu eh, me ya abin da kake nufi ya zuba kudade ko abin da nake nufi gwamnati ya mika hannu ya sa himma sosai in za a produce in a organic manure na a produce su da yawa ya kai manomin amma an yi shi ba zai kai ko ina ba kaga na ce maka kaman inda za ka doki in organic fertilizer uku ka sa to wurin na in za ka sa organic eh, manure sai ka sa kaman ten bag before ka samu results nan daya sai na yi maka kwatanci kaman ten bags nan da za ka use na against three bags na it means inda za ka use in organic manuwa 1 million bags to ya kamata wanga ya zama kamar 10 million bags to abin da ya yasa nake gwamnati ce ya mika hannu wani shawara za ka bai wa manoma yanzu da ake fuskantar matsala na karancin takin zamani to a takaice dai mu cikin kokarin mu muna yawo muna gwada ma manomin mu su kamin gwamnati ma ya ce ya fito da abin ga shawara abin ga organic na mu mun tun fara ma muna irrigating farmers mu su da kansu su fara suna yin nasu kamin gwamnati ya fito da kowane taimako so mu dai abin da za mu gwada ma manomin mu su yi hankuri su koma kan haka na domin zamani ne ya zo haka na domin ba mu da karfin shi tunda ba mu da karfin shi muna son sauki sauki ne in organic na amma saukin na yanzu ba shi ya kamata mu yi abin da za mu yi mu samu mu noma mu samu mu. Ba hukuma eh, kulawa da harkar abinci na Majalisar Dukkin Duniya wato United Nations Organization ta bayyana cewa an fuskanci matsala na karancin abinci wato food insecurity a inda mata ce eh, Ghana 3.3 million za su ya ba su samun abinci yadda ya kamata mai gina jiki Eh, kana ganin wanga matsala da kuke fuskantar ga ya rage production ku ya rage abincin da kuke nomawa wannan shekara ko bai rage ba ya samu kadan domin ka gani kowane abu safiya yana da wuya domin dama mutanen mu sun saba in organic na a ce za a daga shi abin gaba daya a kawo ba zai yi ba ba amma kuma ina tunani kamar gwamnati abin da zai yi ba wai zai ce kamar ai ko shekara ga suna da subsidized fertilizer da za su ba manomi amma ba zai isa ba ne saboda shi yasa aka ce kamar tunda ba zai isa ba mu produce organic manure mu kara wannan an dai gwamnati ta hannu wannan yiwa da ake gwadawa wallahi ban ma mu mun gaski kasan gana ba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin shugaban manoman kasar Ghana da kuma wakilin mu a Kumasi Hamza Adams sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ka Mu ma na arziki, noma yayi ci gaba. mu wanda baya shi ne ta da mu sanda ne